سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى من دين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wa barkatu a yau kwanan wata 25 ga watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda shi ne dace da 26 ga watan budu shekara ta 2022 a lissafin turawa za mu ci gaba karatunmu na iyaye mata da muke gabatarwa a wannan gari na kumo a kwanukan zamani jihar gombe Najeriya, a wannan masallacin juma'a masjid ansar kumo idan iyaye na mata za su yi tunawa jiya mun fara karatu dangane da duniyar aljanu da irin yadda aljanu suke da tasiri wajen shiga jikin mata ya za mu yi gane su a shari'a ya za mu yi bawa wa makariya kada su shiga jikinmu sannan in sun shiga jikin ya ya kamata yi don a gane cewa larurar aljani ba larura ce ta ma'amala da gidan boka boka da isi cire aljani ba sai dai ya kawo shi kuma hadarin mu'amala da irin waɗannan bukaye matsafa masu sihiri a rayuwar damace alaƙar da shi kuma hadari ba ƙarama hadari ba wannan fatan insha Allah yau za mu kammala sannan sai mu ƙarin raba tallafi da kyaututtuka da da za mu bayan wa 'ya'yanmu mu Um, za ku ga lokacin da na shigo ba ni kaɗai na shigo ba muna da manya-manyan baƙi da suka zo manya-manyan malamai daga jihar kano sun kawo mana ziyara da daga babban majalisun malamin sheik bala aminu ibrahim daurawa da yake gwambe to sun su ma nan sun kawo mana ziyara ta yan wantaka wanda shekaru da yawa sun kasance suna kawo mana ziyara insha Allah idan an zo su za su ba wannan ya'ya ah, marayu kyaututtuka insha Allah ta'ala muna musu da ne maraba muna musu da zuwa Allah ya samu rashi jiya mun yi magana akan duniya ta aljanu da duniyar mutane da duniyar mala'iku muka ce mutane Allah ya halice su asalinsu annaba adam daga ƙasa taɓo mala'iku Allah ya halice su da haske aljanu kuma da shaidanu Allah ya halice su da wuta wa khalaqa aljanna min marijin min nar to halittar aljanu da wuta dana yana da tasiri na irin abubuwa da suke yi na cutar da mutane da shiga jikin mutane da irin taurin kai da aljani yake yake da shi والجنة خلقناه min qabl min نار samu. su duk mutum duk halittar da Allah a ce da wuta yi ta duk halittar da aka ce da wuta aka yi ta ai kun ga ta yi harshe ne sai dai mai addu'a Allah ya kare mu Allah ya tsare mu daga shafan aljani da cutarwarsa mun tattauna akan sabuwar aljanu akwai su ko babu su mun yi magana akan maganganun malamai wasu ma suka ce babu su kwata-kwata da wanda suka yi da akwai sun amma ba irin yadda muka fahimce su ba da sauransu muka kuma ingantar da cewa lalle akwai su muka kama ku ayoyi Alƙur'ani alkur'ani da suke nuna samuwar aljanu ƙur'ani ya yi magana a kan aljanu sannan muka kama ku hadisan annabi suke nuna lalle akwai aljanu shaidanu, da kuma maganganun malamai da suke tabbatar da haka da hadisi ne ya nuna cewa lalle ana jin ko ana ganin aljanu amma ya kawo kare da jaki idan kun ji kukan kare da kukan jaki ku ba Allah ya tsare ku saboda suna ganin abin da ba ku gani zakara annabi ya ce zakara yana ganin mala'ika in eh, kun ji kukan zakara to ya ga mala'ika ne idan kun ji kukan jaki ya ga shedan kenan tun da suna ganin shedan aljanu to kenan akwai su ke muka yi bayani bambancin shedan da kuma aljani ne alaƙar shedan da aljani abu ɗaya ne ko kuwa akwai a bambanci mun kawo malamai shin su aljanu shedan ne asalinsu kamar yadda mutane annaba adam shi ne asalinsu Ko suka ce a'a shi shedan dai yana cikin aljanu shi ya yi rayuwa cikin aljanu ya yi rayuwa cikin mala'iku wani ne daga cikinsu muka kawo magana ibn shemiya shi yana da ra'ayin cewa ana rahama cewa الشيطان أصل الجن shaidan shine asalin aljanu kamar yadda annabi adam shine asalin mutane duk wannan shi ma duk mun tattauna in za ku iya tunawa jiya ko kamar da ya kawo a cikin mujmul fitawa mun yi magana akan abincin aljanu muka ci aljanu suna ci suna kuma sha kuma akwai maza akwai mata a cikinsu suna idraki suna iya iska abu suna ganewa sannan da yin yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya je ma yi musu wa'azi har wa'azi ya biya musu muka ce shi ma annabi ne na aljanu kamar yadda yake annabin mutane ne da maganganun da annabi ya yi akan kama ruwa da yin tsarki da abincin aljanu shine ne mu da kuma kashin dabbobinmu abincin dabbobinsu to yau karatunmu na gaba inda za mu tashi shi ne a ina ake samun aljami ina ne wajen zaman aljami shi ne ake cewa sakin jini majalisun jini da kuma amakinul jini almasakin wal wal amakin wurare ne duk daban-daban da ake iya samun aljanu babi na ilimi ya kamata mutum ya sani don idan zai mu'amalanci wannan wuri to ya sani akwai baki a wurin wani lokacin rashin sanin ina suke zaune to yakan sa su ki gama cita jita fada zani ya kama mata ɗafa ko ya shiga jikinta ya cutar da ita na farko dai malamai sun ce aljanu suna zama a wannan ƙasar. nan farfajiyar duniya ƙasa da muke zama a ko'ina a ƙasa to ana iya samunsu akwai inda mutanen kirki a cikinsu suke zama na banza ba sa zama a wurin akwai inda da na banzan da na kirkin kuma duk suna rayuwa amma inda aka fi samun su su aljanu ana samun su a wurare kamar daji daman sananne ne kowa in an ce a cikin daji akwai aljani a jeji daman ba sai an yi dogon sharhi ba duk inda daji yake gonaki ne kwazazzabai ne ana samun Aljanu. da kuma rusasshen guri kamar kufai wurin da da mutane sun yi amfani da shi shi suka na amfani shi to aljanu suna da wasu zauna wurin gida ne a'a wani kango ne a'a wajen wani zama ne a'a wani fili ne a'a wata tasha ne duk inda mutum ya zauna ya bar zama a wurin za ga wurin kamar a rushe ke to su kuma aljanu nan suke za su tare to sai a kiyaye yayin da yayin da mutum zai iya yin alaƙa da wurin to sai kiyaye ana samun aljanu a a wurare waɗanda suke na najasa mawazi'un najasa ce duk wata ƙazanta duk wani wurin ƙazanta to aljani yana zama wurin kamar bola juji kwata, wurin jini wurin ɗazaka ko a cikin gidanki ne ke tara bona ke tara juji a gida irin masu yin juji a gida ɗin a ɗauyuka, a samu wani wuri ana tara juji to ɗaya daga cikin illarsa shine ana tara aljanu shedanu suna cincirinto suna haduwa wurin yan kasusuwan da kuke zubarwa suna cinyewa kashin dabbobinku suna zuwa su ɗiba su kai wa dabbobinsu don shi ne abincinsu kun ga samuwar juji da bola da irin masu ajiye dozbin wurin zuba shara a cikin daki ya gama shi dakin da take kwanciya da mai gidanta akwai kwandon zuba shara wai ana ganin wannan birgewa ne in an tobar da yawo in an cire cishi in an yi kaza a ta tarawa ciki to akwai shi ɗanuwa wurin so in ma za a ajiye a dinga ajiye shi a dan nesa kaɗan mutum ya zo ya shimfiɗa kansa a gadarsa daidai kansa sai ku kwandon shi a zawo bai haɗari ƙwarai da shi sannan ana samun aljanu a hammamat bandakunan, da na wanka da na tsoro duka da inda banɗaki yake akwai aljanu shaidanu musamman masu cutarwa sai sa maza ce kullum idan za a yi addu'a idan za a shiga ban ɗaki a yi addu'a mai mai a bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ka tsare ni daga aljanu maza da aljanu mata ashe waɗanda saboda ci gaba da wayewa da burgewa suke yin banɗakuna na zamani a cikin ɗakunan da suke kwanciya to su sani dai suna gayya sun gayyato shaidanu a kusan su shi za ga tsarin gini na da da aka waye a da za ga akwai banɗaki kusa da ɗaki amma ba a yin banɗaki a cikin ɗakin da ake kwanciya amma yanzu wannan karatun da wannan bayanin ba gane shi za a yi ba saboda zamani ya kawo burgewa ne kai banɗaki kusa da magadanka ka buɗe ka shiga aka kana kwance ka shiga ka je kai kashi a kusa da kai kuma ka dawo ka kwanta kai fitsari a wurin kai bayan gida a wurin kuma wani zamani ya kawo wannan shine birnantaka din da burgewa wai har ma ce ake wai safe content wai a haɗe komai shinkafa da wake da miya da yaji a haɗe dab da dab kenan to wannan baya hana zamananci da birnanci da yasa ake wannan abun baya hana kuma samuwar shedanin ta ga lalle dai ku sani duk inda duk inda akwai ban daki to akwai aljani a wurin sai sa za ku ga mutane yawanci sai ganin ci ai alaji ya shiga ban daki ya fadi ai wannan ya shiga ban daki ya fadi hawan jini ya jefar da shi ba wani hawan jini shedanu ne da suke cikin ban dakunan kuma yawanci ba addu'a ake ba me yasa me yasa hawan jini bai jefar da shi a a sa ba a kofar gida ba sai a ban daki abu ne ya haɗu ga hawan jinin ga kuma a kuma shidanu kuma ana shiga ban ɗakin ba addu'a sai ga mutum ya faɗi ya samu faralayi saboda ya faɗi a ban ɗaki galiban duk wanda ya faɗi a ban ɗaki sai ku ji ana ce ya samu faralayi to me hikimar haka saboda gidan kazanta ne kuma akwai shidanu mugaye a ciki sai su haɗu in mutum suka ture shi ya faɗi suka ɓangire shi sannan kuma su fasa ɗan abin dugunan ku duba wani abin dugunan da ake zama a kai in ya fashe shi kuma alkawarinsa sai ya yanke maka duwawu yanka yake na fitar hankali jini yake fitarwa yankansa ya kuna wuka wallahi wani abu tulubu kuma batan basira har yanzu ana nan ana ta amfani da shi wani abu tsugunan mai kwan alin ɗayin na ruwa wanda duk yadda za a yi ko ya fashe da cutar da kai ko a yi wani na silba haka ko a yi wani na karfe da za a ɗan sa masa sosu sosu haka amma ina wannan din dai abin tsugunan nan wani shekara sama da ɗari da shi ake amfani yi yanzu wayewa ba ta so ta kawo aka canja ba sai waɗanda Allah ya sa suka fahimta amma yana da illa ba ƙaramin illa ba wannan abin tsuguno na ban ɗaki musamman wanda ake tsugunawa a kan faɗin nan yana da haɗari yana yin espiya ba sun yayi espiya ba mu hausa fulani damar da biyar mu ba ba mu fiye ma canja wannan abin ba sai ki ga abin tsugunan ban ɗaki shekararsa goma sha takwas babanki akai ya zauna mamanki ita ma ta mutu akai ma kun zo har da jikoki ma kowa ma nan yake zama ko ba canja shi wata rana ana zama mai nauyi irin mata masu nauyi din nan tana zama sai da da fa aljani da ya buge shi sai ya fashi shi kenan sai ki ga ka mutum kashe mutane yake muna ta faɗa muna maimaita ya kamata kamfanoni su yi tunani ya za su canja wannan barna wannan abin da yake cutarwa ya isa haka a canja wani a sa wani wadda ba shi ba dama mai a zauna ne kawai a kai kuma a pollution ɗin ruwa ya wuce roba ma za ta iya yi ko ba ka bane ba yawa wani karfe ma mai karfi in aka lailaye shi aka gyara shi aluminium ma zai iya yi duka to ga an haɗu ga shedanu a ciki sai ta kwala mai guduma <laughs> yana ta ta bashi yana yanka mutane duwa wani da ya fadi ya keta shi wallahi abun baya ruwa duk tuwa ya yanke masa shi gaba daya ana ta fama kin ga wannan ai mai yi bayi to Allah ya kiyaye to ku rinka yin addu'a idan za ku shiga ban daki lalle a ban daki akwai aljanna Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith a fadan ji to kar wacce ta shiga ban daki ba ta yi wannan addu'ar ba da manyan mu da yaran mu har yara kanana a koya musu sannan idan an fito kuma ana cewa gufranaka gufranaka a fadan ji shi kenan kun gaba wahala wannan na shiga wannan na fita kuma haka annabi ya yi za a samu ladan bin annabi kuma za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya amma mu je mu zauna ana ta buge mu a banɗakunan mu mutum ya shiga banɗaki ya faɗi ya fito da karkataccen baki ya shiga banɗaki lafiyarsa amma ya fito da shan inna rabinsa ya shanye gaba ɗaya har ya mutu a haka kuma wai a banɗaki kullum mutane sun kasa gane me yasa sai a bandaki ake yawan faduwa a bandaki akwai shedanu ne a ciki Allah ya ba mu ikon gyarawa dukkan wurare kamar irin makabarta ma akwai aljanu Almakabi maqabir al-maqabir masakinul wa amakinul jini duk inda makabarta take to tabbas akwai aljanu akwai shedanu saboda ai wuri ne wanda shiru yake dan adam bai fiye zuwa ba sai da larura sannan suka ce duk inda duk wurin da yake ba a fiye zuwa wurin ba ana daɗewa dan adam bai zo wurin ba to aljanu suna mamaye wurin da su da 'ya'yansu su gidajensu su komai da komai a malamai suka ce hatta gida a cikin gidan mutum irin mutum ya gina gida mai dakuna da yawa daga shi sai matarsa sai gida mai dakuna bakwai takwas tara goma wani ma gidan ma kalu ma kadai ya kai guda biyar amma faɗan boko ne daga shi sai matarsa kwaya ɗaya da 'ya'yansa kwaya biyu kuma su ma suna boys quarter amma ga ɗakuna na alfahari ba amfani da su idan uwarsa za ta zo gaishe shi wallahi sai zai mai da ita boys quarter ba za ta kwana a gidan ba to duk wannan ɗakunan da aka gina su da faluna da faluka da aka yi to me amfanin su ba wanda yake kwanciya ciki aljanu ne suke kwanciya haka malamai suka ce duk ɗaki da aka ja aka rufe shi ba kowa a cikinsa to wallahi tallahi shaidanu suke zama a cikinsa to kun ga akwai hadari kenan kun ana ganin kamar birnantaka ne ana ganin kamar wayewa ne an yi alfahari an gina gidaje manya-manyan ɗakuna duk an sa a rurrufe gida ki ga ƙato sai ga mata ƙwaya ɗaya hajiya ita kaɗai take mulki a gidan ta ƙi ta bari a kawo kishiya ta ƙi ta bari baƙi uwar miji ma ta zo ba a sauke ta to me amfani irin wannan irin waɗannan gidaje da za a zuwa gina wannan dakuna babu wanda zai zauna so ku gane cewa amfani da wuri yawan mu'amala da wuri yakan kori shedanin wurin yakan kori aljanin wurin yanzu ko nan masallacin kunga kullum ana karanta qur'ani ana wa'azi ana tahajjudi ana sallah ga wasu ofisoshi nan in aka bar su a rufe ba amfani da su to aljanu suna zama ci haka duk wani daki da ake tana shirgi da tarkace shi ma yana cikin amakinu da masakinul jini tarkaci a karafunan mota ne a tsohon gado ne a wasu kwanuka ne a wata bazawara ce ta kashe aurenta aka zo ka tara gadonta da tsohon katifa a ciki a menene irin ɗakunan nan da da ake zuwa ake ajiya kullum yana cikin duhu ba a mu'amala shi wani ma dakin masu din sai a yi kusan wata biyu uku hudu biyar ba a ma shiga ba sai da larura shi ma duk wurin aljanu ne ina yi muku bayani ne saboda shiga wurin dan ba mamaki wata ka tura yaro cikin dubu je ka so ka dauko mana kaza a a a bi hankali ko a tura yaro a ce a bashi shara da daddare a ce wai yaro je zubar da shara a bola ko ya je zuba a cikin dustbin wannan ma akwai hadari zai iya zuwa yaro ne ba addu'a yake ba komai ba ya je zuba musu akan su su kame shi wanda ke ma kina da karfin addu'a to mu da kakanninmu a da ba su fiye bari yaro yamma ma in kai ma sai a hana yaro gida kamar da annabi ya ce idan yaran ku in yamma ce ku kame yaran ku to amma yanzu wani yanayi sai ga ana tura yaro irin wannan dakuna je ka nemo su bana je ka nemo karfe kaza je ka bude ka dauko kaza su ne wanda yake wuri ne wani tsohon daki ne a ajiye kuma ga duhu ba haske kamar yadda malamai suka faɗa cewa duk inda duhu yake mugun duhu to aljanu suna zama suna son zaman duhu yasa kuma kullum za ku ana ana ana ana masu sunan shi ana haskakawa don haske alheri ne haske ni'ima ne barin wuri da duhu in dai ba larurar bacci kwanciya ba ta sa mutum ya yi addu'a shi kuma ya rufe ɗakin sai kwanta ya kashe wuta da wani abu ne amma duhu guri a bar shi duhu ko a gida har kawai a bar guri duhu ba a sa fitila ba ba a sa kwallon tarki ba wannan shi ma yana ɗaukar shaidanu suna zama don saboda suna suturtuwa ai damar na gaya muku daga cin ma'anar sunan aljinnu an cewa aljanu aljinnu ne lijtinanihim sannan listitarihim suna suturtuwa shi kullum ɓoye kansa yake inda bara a gan ba sannan saboda ba a ganinsa da ido shi sa kullum daɗa ɓuya suke inda bara a ainihin gansu ba suna mu'amala cikin mutane tabbas amma ba da yawa ba sun fi mu'amala inda yake yi. gefe ne don haka ya ku iyaye na mata ku da kuke zama a cikin gidaje da irin waɗannan wurare to akwai buƙatar kusan dukkan waɗannan wurare shedanu aljanu suna zama a wurin ba don saboda ku kare kawukanku da ainihin wato iyalinku da 'ya'yanku kuma wannan wuri idan za a shiga to lallai a rinka shiga da addu'a yanzu kama a gida za ki ga an zo ana gina kango mai gidanki yana yin gini wani guri ne ya shekara biyu yana gini bai gama ba duk inda aka fara gini ba a gama ba ba a kwana a ciki da shi ma duk wurin aljanu ne suna zama su tare gaba ɗaya a wurin abin da yake tayar da su shine karfin addu'a eh karfin addu'a ta sha gaya muku wani lokacin sai mutum ya ji ƙara a gidansa haka ko ku ji ana ta hira sai da mai gidanki sai ki je a bayan dakin ku ana ta hira ana shewa wani lokacin ki ji muryar maza wani lokacin ki ji muryar 'yan mata kuma ku zo ku duba gaba kuwa shidanu ne aljanu ne suna zama a wurin ko a ji ana daka ki ji turmi gidan ma gaba ɗaya ba turmi amma sai ku ji a bayan ɗaki ana ta daka wata ta ce wallahi turfe ta ji ana ta yi da sauransu akwai wani ƙauye a suka ce wata ranar cikin dare sai suka ji ƙaran mutane ƙara suka ji da mata da yara can tsakiyar dare fa kamar irin ƙarfe uku mata da yara da alamar dawaki wani gurin aka ji guda kamar an yi kaura za a tafi a gefen kauyen suka ji suka ci waɗannan baƙi ne ina za su ji wannan jama'ar yawansu sun fi ƙarfin mota kuma gashi ana ruwa ana wani mamakon ruwa ga duhu ashe ashe aljanu ne suka yi wa ƙaura da suka zo za su wuce ta wani wuri wata gada ce karama wallahi da aka zo ruwa a wurin yadda ya kwashe gadan nai, kamar ba a taɓa yin hanya a wurin ba ashe ta wurin su gani. sun buɗe hanya ne sun wuce sun tafi wani da ya ce eh ai nan wurin sama da shekara kusan saba'in zuwa ɗari hanya ce ta ruwa kuma ɗalle akwai shekaru a wurin nan ba mamaki sun yi ƙaura ne sun zo wuce ta su. wata halitta ce ta daban wanda suna da wahalar sha'ani da kuma ban tsoro a cikin sha'anin su kwarai da gaske ko mutum yana tafiya yana ji ana bin sa a baya kai ta lekawa kana dubawa ka gaba kowa kuma kana jin motsi duk su ne suke yi da shi da mutum ya ji wannan da kin ji wannan ki kama ayatul kursi a kama karanta qur'ani wannan malamai da suka san harkar aljanu suke mu'amala da bincike akan shedanu aljanu duk su suke faɗin wannan to ilimi zuwa makaranta sauraron malamai yakan taimaka wani lokacin mutum ya samu kariya bayan kariya a aƙidarsa to zai kuma samu kariya a lafiyarsa da gangan jikinsa kusan wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ibnu taimiyya allah masa rama ya ce su shaidanu da aljanu duk kusan abu guda ne ya ce inda aka samu aljanu nan su ana samun waɗannan shaidanu ɗin kuma a cikinsu ya ce akwai dattawa akwai masu shekaru waɗanda sun daɗe ya tabbata cewa aljani ɗaya shi yana iya daɗewa shekarar dubu a duniya su daɗewa suke mu ne mutane annabi ya ce a umarci sallallahu alaihi wasallam ma bai na 60 ila 70 shekarun al'umma ta tsakanin shekarar 60 zuwa 70 ana ake ta mutuwa la ila illallah Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani Allah ka mana afuwa ma'ana da yawan yawan wannan al'ummar da yawan yawan ta wannan al'ummar tana mutuwa ne tsakanin 60 70 ganiyar rayuwar iyakaci a moriyar duniyar a more mata baya wuce irin waɗannan shekarun duk wanda ya tsallaka shekara 70 to an fara lissafin babu shi watakila aure ma za a bayar na yasa to sai a ce manyan 'ya'yan ne za su bayar wasu fiye gayyatar ka daular aure ba in an zo wani guri ma sai a bashi wuri a zaunar da shi gefe saboda shekarunsa sun tafi ga iyayenmu ga ta nan ga su a zaune shekara saba'in tamanin ana ana zaune ana ta abubuwa dai wasu abubuwa ma ana bayani ma ba sa ma ganewa zamani abinda zamani ya zo saboda ba su san da su ba eh Allah ya mana afuwa Allah ya mu cika da imani to wannan kenan hadisai a ah, da yawa sun zo a shari'a da suka yi hanyar a sallah a cikin banɗaki me yasa malamai suka ce ne ajili ma fi ma minan najasa ce saboda a cikin banɗakuna akwai najasa sannan illa ta biyu shine wali annaha ma'awar shaytan shayatin an ce kada a yi sallah ne a cikin banɗakuna na ɗaya akwai najasa na biyu kuma banɗaki mafaka ne mazaunin shedan abinda ake nufi duk inda ban ɗaki yake fa aljanni zuwa yake zauna ya tare gaba ɗaya shi yana son datti yana son ƙazanta, yana son wari su kuma wannan halittar haka Allah ya su da son ƙazanta. ku duba shari'a sai musulunci ce a kula da tsafta kenan tsabar ƙazanta ma yakan sa shedanu su makale miki yanzu da yawa ana samun mata suna da aljanu suna da aljanu a jikinsu. to karki manta karki raba ba mamaki wata kazanta take da shi shedanun suka makale mata suna son zama a jikinta ba wankan kirki ba gyaran gashi ba gyaran jiki ko gidanta tarkace tsummo kara ɗakunanta ba ta shiguwa kicin ɗinta kayan tarkace ga yana ga kura ga datti ƙarƙashin gadonta yadda kika san wato ɗakin wata tsohuwa mai shekara 37 mai shekara wato 130 tarkace kun san tsofaffi akwai ajiye tarkace da datti ki tarar da mata aure tana da irin wannan kina tara wa kanki ainihin wato shaidanu ne don suna son wannan duhun da kayan tarkace da kazanta da rashin kulawa asali ma mace bai kamata zama kazama ba asali ku kam ai ku ya kamata a gani a sha'awar ku saboda gyara jikin ku kwalliya tsafta ha to amma al'amura sun canja yanzu wasu matan Allah ya sauke mazajen su ma sun fi su tsafta a ce namiji miji ya fi ki tsafta ai an an lalace wata wai wani ya zaro 200 miji ya ce kar miki dauka me za ki je ki kido ashe ta dade ne ba ta yi kido ba yanzu ke dan lalacewa sai mai gidan ki ya ci gire ki kido a gama ci tana zaune ana hira tana ta rankwashin kanta gagagat tana ta sa kai me ya faru ashe tsabar da zan da datti kan ya ninci da ƙura kido an yi shi ya dade ba kwance shi ba ga kayan uwan kwarkwata a ci ba a cewa komai ga dandruff duk ya ciga mata kai ga mace ta zo tana tsefe kanta yadda kika san wato wato garin masara ne aka zuba a cikin kanta yana yana tsatsafa yana zuba me ya faru irin dandruff din nan ne jaccin kai ya mamaye wallahi abin kunya ne a gare ki so kazanta dalili ne na samun shaidan ya zauna a jikinka saboda su suna cin moriya da wannan kazantar da aka kukula ku zama masu gyara jikinku masu tsabtace jikinku wannan shine sifar mace da kamalarta da mutuncinta ba kuma gangan jiki kawai ba iyaye na mata lalle kicin din ke zama yana tsabta kicin gidan abinci ne akwai hadari a bar gidan dafa abinci cikin kazanta kayan daddawa da wata kuka wata bakwai ba a gama cinye ta ba har yanzu ga magi an ajiye an hada shi da kananzir ga robar kananzir ga robar man gyada da na manja ga baki daya ga tsofaffin kwanuka an ci abinci kwana bakwai ba a wanke zuba ga kunkuna ga busa duk abu yayi ga tsohon biredi an ajiye shi ga wancan ga wannan ga wake ga sabulun wanke wanke duk a cikin cikin gaba daya duk tarkacen duniya wannan ba daidai bane wallahi wata yin an zo kicin ɗinka wallahi sai dai an sa hannu an toshe baki an toshe hanci saboda ba zai shiga ba a haka za ki zo ki kai wa mutane abinci da ƙazanta ki cutar da 'ya'yanki ki cutar da kanki ki cutar da mai gidanki saboda baya zuwa ya gani na gaya wasu maza ina musu wa'azi na ce yana daga cikin hanyoyin kula da gida miji ya rinka ziyarar kicin ɗin matarsa kuma galiban mata ba sa so a je kicin ɗinsu musamman miji mai sa ido sai ki ji ana tsaya tsaya za a kawo maka abincin ka ne za a kawo maka in ka je ka shiga ka ga yadda kishin ɗin yake wallahi ba ka shawo abincin da ba da hayaki ga kura ga datti ga kaza kwano za a zuba ma abinci sai a ɗauki sai a ɗauki ƙarshen zani tushen gindin zani sai a goge maka kwano a zubo maka shi wata ma an ce za ta zuba mai gidanta abinci kwanukan da aka ci abinci saboda ganda ba ta iya wajen sai ta ɗauki ƙarshen kwanon bakin kwanan sai ta kaɗe shi ta sai ta zuba masa miyarsa a ciki in ya zo kin ga sai ta gaurewa dawa miyar kubewa ce mai yauki sai ta haɗu su haɗu da juna kawai Allah ya sauke muku Allah gyara ban su ma a kula da su iyaye na mata aikin ku ne hakkin ku ne ba mai gidanki zai wanke miki ban daki ba mace mai himma mace mai kokari ita ce wanda ban dakin ta tas ba da ci ba tsananta kuma koda na gargajiya ne irin na tsuguna a jeba ɗin nan kina kula kina sa masa kananzir kananzir yana kashe wari kina dan jefa masa yan kwayoyin magunguna da yake kashe ɗoyi da kashe tasirin kwayoyin cuta idan na zamani ne kina fuloshin kina wankewa kina sa masa haifo kina sa masa aizal kina sa omo mai kyau kina tsaftacewa banɗakin ki yana da turaren kanshi da an yi amfani da shi ki tafesa da ainihin wato maganin kwari da waye da sauransu duk ku kula da wannan banɗakin ki ya zama ba kya jin kunya ba kya jin kada wani bawan Allah ya ji zai zagaya a banɗakin wani gida irin falo ne an yi baki zai zagaya sai aka ce a ɗan dakata ɗan tsaya tukunna a ɗan saurara a to ya aka yi banɗakin ki an yi baki ba za a shiga ba sai an saurara ashe banɗakin yi da kyau ba ta wankewa ba ta kula da shi kuma banɗakin na falon mai gidanta ne Ya yi wani dabbar dabbar dabbare yayi wani jaja jaja ga alamar fitsari ya dade a jiki ga sauran bayan gida ga waye ga doyi ga kyankyasai ga ga kwari ga menene mal'iya zubillah wallahi ba mijinki ne ji kunya ba ke kika kunyata ne kika kunyata mace ya daman mace tana iya zama tana gida ban daki a lalace bawan Allah ya mazo lawurjan wandansa a hannu yana jira ashe wankin ban daki yake a lokacin aka dauko aizal ana yi aka dauko abun tsuntsiya ana wankewa ana sa tsuntsiya fa ana sharcewa ana sa omo ana wankewa da me kike yi to akwai wanda ya zama mai gida ne zai shiga ban dakin nasa ya taho da gudu gudawa ta kama shi a guje man ɗakinsa ne a ɗakinsa sai matar ta ce dan Allah tsaya kai mun arziki dan da ka da me ya faru a ji akwai kaya a ji a ci ba gyara ba fuloshin ba wasu matan ba sa iya fuloshin yara su shiga su yi amfani da banɗakin uba ko mai gida wanda na sha gaya muku a karatu yana daga cikin kuskure a wannan zamani a yanzu lokacin daukan cututtuka a rinka barin yara suna shiga banɗakin ubansu in dai akwai wani banɗakin ya kamata mai gida a mutunta shi a tsare masa toilet ɗinsa amma wata saboda rashin tsarin ta baƙi idan ta yi wallahi sai ta shigar da su banɗakin mai gidanta wani yana da cuta wani da ya tsuguna cuta yake zubarwa shi sa kike samun infection yawanci daga cikin larurar mata yau likitoci suna fada infection ki zo ki ta yoyo haka kawai wani ruwa ya ta fita a jikinki mai doyi ke ba kurji ba ke ba ciwo kika ji ba a ta magani ya a duk cututtukan bandaki ne likitoci suke faɗan wannan kar tsammanin muna muku magana ne da kada ilimi muke muku kuma duk abin da annabi ya ce a yi to wallahi yana da tasiri da rayuwa inganta rayuwar mutum da kuma lafiyar mutum ga mace tana ta wannan ciwuka ta kamu da wannan infection din ta shafa wa mijinta wannan infection din ta shafa wa kishiyarta ta shafa wa sauran mata mace ɗaya idan ta kamu da wannan ciwon infection din wallahi idan tana da kishi duk sai ta shafa musu daman mai gidanta ga automatically ya kamu haka kawai tana zaman lafiya mace da ta shafa maka masifa mutum ya ta fama kuraje ne a'a su ta ruwa a jikin mutum ya kurji ya fito yana fudda tsiwa tsiwa yana fudda wani ruwa bai da kyau kuma wahalar warkewa infection ɗin yanzu wannan bayanin ina yi ina bayani kun fi ni sani ne infection shi yasa ma likitoci suke cewa kuskure ne ma mace ba ta rinka zuwa irin public bandaki public toilet tana tsuguno musamman ku jikin ku nan da nan yake ɗaukar cuta da kin tsuguna yana dab da ƙasa kwayoyin cututtuka sai su shiga jikinki sai ki dai ki kamu ki cutar da kanki cutar da mai gidanki ki shekaru kina fama mai gidan ke kaurace mace saboda kina wani ciwo baki gama wankewa ba akwai haɗari, kisa wasu matan suna ƙoƙari, akwai wasu mata da na gani makarancin islamiyya suke zuwa wallahi saboda kokarin su da kulawa in larura ta kama za shiga banɗaki sai dole shiga banɗakin makaranta amma za shiga a su, suna da 'yan abubuwan fesawa na kashe ƙwayoyin cuta za ta shiga da ɗan aizan ɗinta za ta shiga da ɗan detol ɗinta za shiga da ɗan kaza sai ta ɗan wawwatsa ruwa sai ta wawwatsa a wannan wurin sannan ta tsuguna ana ganin kamar ƙarya ce da ita ko waye da ita ba ƙarya lafiya mutum dole ne kamar wanda zaki je gidan biki kwana ɗaya kwana biyu tafi da ɗan maganin ki ba lallai masu gidan suna da kulawa ba na san ku yanzu nan a ƙauye ne kuna ganin wannan karatun kamar wani abu ne sabo haka za ku gani amma wallahi larura ce dubban ɗakin da yake da ƙazanta wallahi ki haƙura da shi don tabba zai iya jefa cikin cutar da sai ki shekaru ba ki warke ba mutuncin ki ko ke mace ai shine ke duk matar da ta bari mutuncin ta ya tabu mijinki ya cutu rayuwarki za ta cutu sannan kuma in kina da kishiyoyi su ma za ki taba musu mutuncinsu na mata saboda wannan kazanta kun ga yanzu anan gudu kawai akan harkar banɗaki ne wallahi ce mai awa guda muna yi ku gyara ku tsaftace ku kula ɗakunanku da tsafta ɗakunan mazajenku da tsafta gidanku da tsafta mace mai tsari mace mai sani ya kamata ba a samun ƙazanta a gidanta sam karkace bola datti ƙazanta yana a ɗaki ki ga matar aure tana kwana a ɗaki wai ɗakinta wai akwai wai yana me yana abinda za ki saka tsuntsiya kina cirewa duk sati duk kwana uku gizo-gizo ki ga ya yi university guda jami'a guda ya kafa da shi da yaransa da jikokin da tattabakunansa kafa da Allah ko kiga durowar ta kwari durowa gudun aji kaya kwari kyankyasai kiyashi komai naki yin abinci kika yi kiyashi kwari suna iya shiga a gidanki ba a iya ajiye abu in dai aka ajiye abu ya kwana to sai ya kwana da kwari kazanta ce sai ki dinara wallahi gidan ne kwari ke ce mai kwarin ke ce mai kwarin ai kwari akwai abin da ake koran su ku yi hakuri irin waɗannan abubuwa da ya shafe ku na gida dole ne a rinka karantar da ku lokaci bayan lokaci a rinka nusantar da ku ba daɗi mai gida ya dawo gidansa ba da kwanciyar hankali bai da nutsuwa kazanta ta yi yawa wallahi ba daɗi yanzu ko irin sauro din nan da kuke gani mai gida ya dawo yana ta koran sauro a falanki karkashin kujerar ki sauro kina ina kina ina in ba maganin sauro ko ko ko itacen darbejiya ganyen darbejiya kika bunka masa wuta in yayi hayaki ɗakinsa sa kadai sai ya kori sauran ɗakin to ya aka yi kika bari sauro ya shigo ɗakin ki ga net ga komai saboda baki da tsari yamma za ta yi ki bar kofar ɗakin ki a wangale dukkan sauran da ya yi cirani ya dawo yana neman mafaka a ɗakin ki zai faki ke sa kullum kuna da malaria ke malaria mai gidanki malaria 'ya'yanki malaria jaririn cikin ki ma da malaria yake fitowa saboda bala'i ku gyara Allah ba ku yi kun gyara idan kuna tare da ni waɗannan wurare ga baki ɗaya annabi ya ce akwai shaidanu kenan illar hana yin sallah a banɗaki saboda akwai najasa da datti kuma an gaya muku ku addu'a za ku shiga banɗaki kuma ku tsaftace banɗakunan ku don ku rage yawan shaidanu da suke cikin banɗakunan ku da na birni da na ƙauye kuma ga baki ɗaya sannan kuma ma'awar shayafi sannan annabi ya hana sallah al-makbara a cikin makabarta malamai suke cewa dalilai da yawa annabi ya hana sallah a makabarta na farko dai li'anna zari'atun ila shirk wani hanya ne da zai sa mutum ya je shirka da Allah mu'amala da makabarta sallah makabarta wani zai je yana kallon kabari yana sallah kamar yadda da yawa yanzu gurare da ake da karancin aqida da bid'a tai ka tutu ta yawa sai a zo a gina masallaci hancin masallacin kan liman din yana kallon tsakiyar makabarta wanda wannan haram ne manzo Allah ya ce la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon makabarta kuna kallon kabari kar kuma ku zauna akan kabari to ɗaya illar da ta kenan kar a yi sallah a makabarta saboda zari'a ne irin shirki sannan kuma suka ce ma'awa ne na shaidanu matattaran shaidanu ne da kuma aljanu shi ma kuma makabarta akwai da da gazanta ana samun ciyawa ana samun itatuwa ana samun macizai ana samun beraye gafiyoyi duk a makabarta saboda mai mutane ba sa zama a wurin da haka waɗannan dabbobi sun samu sun zauna a wurin aljanu ma sai su zauna a wannan guri ina fata ana fahimta yawwa sannan kuma malamai suka ce duk wurin da ake zama da rana da daddare kuma mutane ba sa zama a wurin su rufe su tafi to shi ma wannan wurin wuri ne na zaman shedanu na yi muku bayani a karatu a da a baya dukkan inda ɗan adam ya kauce ya bar wannan wurin bai amfani da shi in dai ba zikirun lahi ake yi ba da ambatan Allah ba to shedanu fa suna zuwa su zauna kamar yanzu misali makarantu kun ana yini ana mu'amalar su sai dai makarantun ƙur'ani wanda wannan kuma daman shi shedani mugu ya iya zama inda ake karanta ƙur'ani. amma suna zuwa su zauna a cikin makarantu ana tashi su da daddare za su su shimfiɗa su kwana a wurin su kuma Allah ya jarabe suna rayuwa a cikin mutane su ba su da gini na su na zahiri da zamu gani amma suna iya kwatar wuri na dan adam aljani yana iya kwace wurin zama na dan adam daga mutum yana samun matsala in ya zauna wuri fitintinu suna faruwa sai ki ji mutum dole ma dai sai ya bar gurin misali akwai wanda yazo yake zaune a gurin gidansa sai ke cewa wallahi wani daki a gidansa insha Allah tabaraka wa ta'ala matarsa ta zuba kaya bini bini sai abu gobara ka tashi ba wuta ba lantarki ba komai sai ga wuta ta kama a kashe da yar suka yi kai ba su gane ba ya ce sai ya ce matar ta tashi sai dawo nan shi ya zauna shi ma ɗin gobara ce ta kamawa to me alaƙar gobara ce ta kamawa ba ku rauta ba aka yi ba shi ɗanu ne aljanu ne yanan guri yana buƙatar zikiri yana buƙatar ambaton Allah kasuwanni a yana zuwa ci kasuwa a hada-hada da daddare da ko akwai kasuwar da yamma ta ana rufewa to a kasuwannin akan samu sauran doya a'a kasusuwa a an ci dire an jefar da abin nan a an yi kaza a bai ba kowa da dare. to irin wannan al'asuwa malamai suka ce shedanu suna zuwa su kuma mutane suna fita su kuma suna zama a wurin kuma masu gadin wurin za su ba ku labari suna jin motsi ko su ji kama ana taɓa wani abu shedanu ne suke zama a wurin shi yasa wato a addu'a makami ce ga mumini wallahi um, annabi suleiman ya yi wasiya wa mutanensa kamar da malamai su garwaito ya ce wa almajiransa ya ce gaya wani ya ce kai inda inista ta inda kana da dama la ta kunan na awwal man yadkhulu kar ka zama kai ne mutum na farko da zai fara shiga kasuwa a bude kasuwa kai ne na farkon shiga wala ta kuna akhira man yakhruju minha kuma inda hali kai ya zama kai ne na ƙarshen fita daga kasuwa yace fa ha ma'arakatu shayatin a jeje wannan lokaci lokaci ne na ma'araka da zirga zirga da zurubtu na shaidanu aljanu a waɗannan wurare yake kuma a nan shaidan yake kafa tutarsa duk inda kasuwa take wa biha yansu shaidanu rayata shaidan a kowace kasuwa sai ya kafa tutarsa malamai suka ce me hikimar haka suka ce shi yasa annabi ya ce. yana cikin abghadul amakini wuraren da Allah yake fushi da su baya son su al'aswak kasuwanni a'a saboda Allah baya so yi kasuwa a'a ba haka ba ne saboda siye da sayarwa haramun ne a'a ɗabi'ar yanayin kasuwa wuri ne da mutanen kirki da na banza suke haduwa a kasuwa ana ƙarya saboda akwai tutar shedan a cikin kasuwa a kasuwa ana zamba cikin aminci saboda shedan ya kafa tutarsa tun farkon dare ko tun farkon yini kisa aka ce karka zama kai ne na farkon shiga Shi zai yana kafawa a kafa tare da kai a kasuwa ake sane a kasuwa ɗan kasuwa ke cutan bako wanda bai san hawa ba bai san sauka ba a kasuwa ake cin riba a kasuwa ake samun bayyana tsiraici a kasuwa ake kala abubuwa da yawa da ake yi a kasuwa waɗanda suke wato ba na halal ba shi duk wanda zai zauna a kasuwa yake mu'amala da kasuwa dole sai ya kula da wannan abu kan ya ci haram kar ya kalli haram kar ya mu'amala da haram kar ya cutar da wani kar a bari a zalunci wasu dole sai an kula da wannan dole dole wannan shine daga cikin maganganun salaf magabata na kwarai wanda riwayar imam muslim ya kawo da cikin sa, hadisi ne ingantacce sannan an ce gidajen da a gidaje namu ma gidaje da muke kwana suka ce wa shayatinu tabitu fil buyuti lati yaskunu an-nas shedanu aljanu suna kwana a wuraren da mutane suke kwana inda muke kwana su ma suna zuwa su kwana a'a kina kokarin gyara gado da shimfiɗa ashe akwai aljanu su ma suna gyarawa a wurin tare za a kwana da su amma suka ce wa hatta tasmiyatu wa zikrullah bismillah da ambatan Allah ke koran shaidanu da aljanu a cikin dakunan kenan dakunan da ba a bismillah dakunan da ba a kiran sunan Allah ba a zikiri in za a kwanta to tabbas garanti da aljanu ke kwana kamar yadda jiya na kawo muku duk mutumin da ya zo zai ci abinci namiji ko mace bai yi bismillah ya ambaci Allah ba to tabbas da shi da shaidanu suke cin abincin ya sa maza Allah ce idan za ku ci abinci ku ambaci Allah lalle ne za ku ci abinci ku ambaci Allah in ba haka ba kuna ci tare da shedanu to haka yanzu kwanciya ma duk wacce za ta kwanta ba ta yi zikiri ba ba ta ambaci Allah ba to wallahi tana kwanciya da shedanu malamai suka ce wata turuduha a tasmiya wa zikirullah wa kira'atul qur'an bismillah yin ambatan Allah karanta alkur'ani in za a kwanta bacci ku duba wata hikima da aka ce a rinka karanta qur'ani in za a kwanta bacci ko yaya akwai tasiri na kore shaidanu da aljanu da suke cikin wannan dakuna da ake kwanciya musamman malamai suka ce suratul baqara da ayatul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa iqra'u al-baqara ku rinka karanta suratul baqara fa inna hala yastati'u hal babala da matsafa masigirta ba sa iyawa da suratul bakara ta fi karfin su sannan suratul baqara duk inda ake karanta ta aljani mugu baya iya zama sai dai musulmi musulmi ko idan ya zauna a wurin ba zai iya cutar da mutum ba ina fata ana fahimta so ya kamata ku yi kokari ku raya gidajenku da karatun alkur'ani yanzu irin sauri ƙur'ani din nan a ta kunnawa ko kuma wasu tashoshi da ake kunna ƙur'ani haka kuma malamai suka ce duk inda ake jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to akwai shaidanu da aljanu a wurin idan ɗakin ki kullum disco da sawun ake kunnawa wallahi akwai shaidanu akwai aljanu a ciki masu kunna kiɗa a wayansu ki gama ce, abin mamaki ma mace kan ma bai ma dace a ji tana jin kiɗa ba ai ke kam sai qur'ani ai ai sai dai wa'azi shine abin da ya dace da ke amma ki ji mace tana jin kiɗa to jin kina da waka duk inda ake kada kada a wake wake ko ake taro ana kida ana waka to shedanu suna nan birjik a tattare a wannan gurin ina fata ana fahimta to Allah ya ganar da mu daga cikin wuraren da zamu tsaya shine menene alamomin shedan ya shiga jikin mutum akwai maganganun wasu tarin yawa da malamai suka yi bayani Allah musu rahama la'alla ban sani ko gobe zamu karisa dalilai da suke tabbatar da shedan aljani yana iya shiga jikin mutum wasu na kokarin korewa ce a aljani baya shiga jikin mutum yana shiga gobe insha Allah za mu yi bayani akai ina fata ana fahimta a wasu da yawa akwai aljanu a jikin su shi aljani Allah ya bashi daman da zai iya narkewa ya shiga jikin mutum ya rinka cutar da shi shi yasa ake so wato a yi kokari a kiyaye abubuwa kamar haka riko da alkur'ani riko da sunna yawan karatun alkur'ani da addu'o'in da annabi ya zo da su alilki jawo ila komawa da karkata zuwa ga Allah tabaraka ta'ala sannan da neman kariya daga gare shi al-ishghal bi zikrillah shagaltuwa da ambaton Allah luzum jama'atul muslimin mutum ya lazanci zama cikin musulmi masu ibada da sauransu da sanin shi dabi'a shedan da aljani da tuba da isu istighfari yana sa mutum ya rabu da shedan na farko alamun kamuwar shedan ko kamuwar aljanu a jikin mutum su ne kamar haka yawan mantuwa wannan malaman rukiya malaman da suke da mu'amala da harkar aljanu suka karanta mu'amala da aljanu da ɗabi'a su suka rubuta a cikin su duk wacce take da yawan mantuwa mantuwa uba yawa ya wuce hankali su tabbas akwai shekaru da aljanu a cikinta komai ta manta yanzu yanzu mai gida ya ce yi kaza kina zama cikin kin manta duk abin da za a shirya da ke na alkhairi kin manta mantuwar ta wuce hankali wannan alama ne na shafan aljan yawan fushi haka kawai ba dalili ba gaira ba dalili mutum ya ta fushi ko ki ganta a turbune kullum fuskarta a motsi sai ka ce an mata bishara da mutuwa mai gidanta ya yi magana ta ce haka take in za a gyara ta a gyara ta Allah ba ki hakuri yawan fushi turbunan fuska haka kawai da waɗanda za a ga suna gatsane haka kawai ita kare ya fata da hmm? ita kare ba wai inda ma da wani suke ko an bata mata rai tana yake shi ne amma gama ce ita kare tana ta gyaɗi ta murgu da baki nan ta murgu da baki nan aljanu ne a jikinta barcik suna ta wahal da ita iska na wahal da mai kayan kara ki koma ki rike qur'ani da zikiri da addu'o'i firgita haka kawai mutum yana zaune sai gaban sai fadi har. sai ji gabansa ya fadi ba wani abu ya faru ba ba wani abu aka da ta ba kai ta faduwar gaba wannan ma alama ne na shedan alama ne na ajiyani a jikin mutum ko dai yana jikinki ko kuma yana abin ga wata fata mara ne ba, na hango wata tana ta ne ba, to a biya hankali Allah mana afuwa faduwar gaba haka kawai da kin ji wani kita karatun ƙura'ani kuma karki bari ya zama kina da wannan ɗabi'ar da faduwar gaba ko yaushe haka yawan yin kuka ba sababi mutum ya ta kuka ba a fada ba ba miji ya bata miki ba ba uwa ta mutu ba ba ba ba tsara ba komai ba mutum ya ta zubar da hawaye kuma ba na tsoron Allah ba ba lahira ta ba haka kawai ta kuka tana zubar da hawaye to wannan alama ne na sihiri a jikin mutum sannan kuma alama ne na samun shedan ko aljani a jikin mutum ba ko kun gane sannan san mutum ya zauna a wuri shi shi kadai hubbul uzla mutum shi ya fi shi ba ta zama a cikin mutane sai dai ta tafi wuri ita kaɗai ta zauna kuma wani ya zo zauna kusa da yana hira sai ta tashi ta bar wurin alama ne na akwai aljini a cikin mutum ya gama ta tafi ta shiga ɗaki ita kadai ta zauna ta ƙi fita kuma ga son zama cikin duhu duk wanda aka ga yana sha'awar ya zauna a cikin duhu shi kaɗai to shi ma wannan alama akwai aljini a jikinsa shi yasa za a yi ta samun matsaloli da damuwa duhu ba ta son haske sai duhu sukan jama'ar duhu ce dama mun yi bayani aljanu suna son duhu to sun shiga ne sun mamaye ta gaba daya ko sun mamaye ki gaba daya kin yin aure haka kawai ba sababi kiga yarinya ta ki ta aure duk wanda yazo ta kora duk wanda yazo ba ta so ba a ba mata magana aure akwai yarinya da iyayen ta magana suka ce a taimaka musu yau shekarar ta tana neman hamsin arba'in da wajen bakwai da wani abu ga ta nan wai afa a matsayin wai budurwa ita ma wai in gari ya waye wai ce ce kwalliya wai ta shiga wai layin wai yan mata amma magana aure ba a mata aure ta ce a duniya muka yi magana da ita ce a duniya mana ba abin da nake kyama irin aure kawai ni abin da ce to ya zaki kira yi kina mace kin share wannan shekaru kin zama umma kin zama mamakin kin zama kin zama kin inna baki aure ba ta ki ta yi to shi ma wannan aje ta zabga mata rukiya da karatun qur'ani wallahi akwai shedanu a cikin ta ki ga yarinya budurwa tun tana da sifar yarintarta na yan mata amma wallahi tallahi sai ta fara motsewa tana fita daga hayyacinta alama ne na shafan aljan akwai shi a jikinta, ta kin yin aure haka namiji a ga namiji ya balaga ya girma da wadata da rufin asiri amma ba ya son aure ko dai an masa sihiri ko kuma akwai aljanar da ya aura sun makale a jikinsa Don namiji mutum yana iya auren aljana ko yana so ko baya so ko ya yadda ko bai yadda ta zama matarsa yana kwanciya da daddare ta zo su rinka kwana kamar yadda kuma mace tana iya auren aljani namiji ko ta yadda auren dole kenan ko ta yadda ko bata yadda ba ko tana so ko bata so tana kwanciya bacci aljani zai zo ta kwana da ita wanda wannan ya sha faruwa wasu har karya musu azumi ma suke yi wata ta ce ta zo ta kwanta da baccin safe da azumi ga aljini ya zo mata ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza wani ya zubi lahi to a wannan kuma wata matsala ce ta fikihu shin aljanna shin shin azumin ya karye ko bai karye ba wannan wani abu ne shi kuma daban amma dai zahiri azumin bai karye ba tunda ba yin ta bane kuma ba da dan adam abin ya same ta ba ba kuma zafin ta bane ba so duk wannan shi ma alama ne na shafan mai alama na shafan aljani. sannan daga cikin alamomin shiru haka mutum kawai ya ƙi magana kuma da ba ɗabi'arsa ba shi. sai a cewa wani yanzu baya magana zai iya yin awa biyu uku baya magana da kowa hudu ma to shi ma wannan aje a mai rukiya a neman masa magani yawan fushi yawan faduwar gaba yawan bacin rai uzula shebantan wuri mutum shi kaɗai. ba wai don tsoron Allah ba a'a ɗabi'ar sa shi baya zama cikin mutane shi baya son mutane duk wannan alama ne na shafan shekar sannan kuma idan mutum ya kwanta bacci ji yana tattauna cingam ba fa cingam a bakin ji yana ta tauna kat in kuna kwanci a gefe kika leka sai ki dauka wani kashi aka kawo mata da daddare wallahi shedanu kenan ko yaron ki kika ga yana irin wannan to amma za a tofe shi da azkaru a tofe shi da addu'o'i mummunan mafarki alama ne na shaidanu sun kawo mutum ziyara kamar mu ce mafarki na tashin hankali na bala'i mutum in ya tashi ba wani in yi wani farkin wallahi sai ya zauna a gadonsa ya huta saboda wahalar da ya sha a cikin mafarkin shaidanu ne mutum ya ganshi a makabarta kullum mafarkin makabarta aljanu ne kullum mafarkin kwata yau ga ki a kwata daman na gaya muku makabarta kwata wajen aljanu ne to shi ma wannan alama ne akwai aljani a jikinki ko aljanu ko suna zuwa ko suna zaune a jikinki mutum ne mafarki ga shi ya tashi sama kiga mutum ya fuffuke yau ga daɗi wannan mafarkin ji za ka yi kawai ka tashi sama wani lokacin za ka yi tafiya ba sai ka yi tafiya kawai da ka ɗaga haka kawai sai dai ka tafiya tafiya yau ga gudu wallahi aljanu ne shaidanu ne tashi sama in dai kin ji kina tashi sama kamar tsuntsu to ki nemi addu'a maza maza ki ta yi, ko kai ta yi, ko namiji yake wannan ko mace yake wannan mafarkin ruwa kullum ke ana ruwan sama haba hajiya kullum ruwan sama ko kullum mutum ya gan shi a kogi aljanu ne dan daman yana cikin amakin da masakinul jini shine kwazazzabai kududdufai koguna gurin ruwa tafki babba wannan kan damar mahaɗarsu ne matattararsu ne da aka yayin da mutum zai ji gashi a kogi ko yana ta wanka kullum wai ke mafarkin ki sai ka ce agwagwa bindan-bindan-bindan-bindan, aikin kenan wallahi da nuni. ko mutum ya ga ruwa yana dukansa ko gan shi a tsakiyar daji kullum ga ka a tsakiyar daji ba kowa sai kai kaɗai tuntun sun ɗauke ka sun kai ka ne yana da cikin alamar shafan aljan duk wanda alitafai malamai suka faɗa shine mutum ya rinka barin gida ya tafi wani wuri ya je ya zauna kawai sai dai a neme shi a rasa aljanu da a jikinsa su suke ɗaukan shi mutum ya ɓata haka kawai a neme sai a je a tarar da shi a daji a gindin bishiya shi kaɗai yana zaune me yake yi Allahu a'lam wannan duk alamomi ne na shafan aljan lokaci ya yi kuma abubuwan masu ƙari ba ina fatan insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon gyarawa karatun da ya bayi da daɗi don yau kan ko Allah akbar ko ɗaya ma ba a yi ba yi saboda yau na san yau wata sharfaf ta gama jikewa da gumi yanzu kafin ta tashi ji za ta yi kamar yau da ita nake ni wala ba da ke nake ba amma duk wanda ya tsargu da shi nake yawwa sai a je a kama ƙwar'ani gobe za mu faɗi maganin karya aljani maganin yin nasara akan aljani in Allah ya so ya ta gobe talata ko ah, ah, ah, gobe ranar rufewa wannan aljanu sun zo da matsala kenan kai ni kan zan rufe da magana aljani ba gaskiya yanzu a taba'a mu zo mu tafi Kano ana ta tunani na a ce ya zo ya kawo mana aljanu garin nan eh na san dai abin da za a yi gai ko da na dan karisa na kawo wani abu da zan dan rufe muku shi da za ku dan ji garma garma ku dan ji daɗi daɗi eh Allah ya saka da alkhairi Allah ya mana albarka duka kamar yadda na gaya muku muna da manya-manyan baki da sun zo manya-manyan malamai